Gwamnan jihar Plateau Simon Bakulalan ya yi alkawarin haɗa kan al'ummar jihar inda ya buƙaci al'ummar jihar su bashi goyon bayan aiwatar da ƙudurorinsa. Hi, Simon Bakulalan, Gwamnan jihar Plateau kenan Simon Bakulalon yayin da yake rantsuwar kama aikin jagorancin jihar. A jawabinsa jim kaɗan bayan ya karɓi ragamar mulkin jihar ta Plateau, barista Simon Lalong ya bayyana cewa ganin yadda jihar ke fuskantar matsaloli daban-daban da suka hada da yajin aikin da ɗaukacin ma'aikatan jihar ke yi, kashe-kashen jama'a da sace-sacen shanu a wasu sassa na jihar. Gwamnatinsa na buƙatar goyon bayan dukkan al'ummar jihar musulmi da Kirista da ƙabilu daban-daban wajen samun maslaha. The next four years will not be easy one. The mission to rescue Plateau is not only clamped in the hands of leadership of the APC or the governor or his deputy. But in active participation of the average Plateau man. Ya ce shekaru hudu da ke gabansa ba za su kasance da sauƙi ba, ƙudurin ceto Plateau ba haƙƙi ne na jam'iyyar APC, gwamna ko mataimakin gwamna ba haƙƙi ne na dukkan al'ummar jihar Plateau. barista lalon ya kuma yi alkawarin inganta rayuwar jama'a ta hanyar samar da hanyoyin inganta tattalin arziki da suka hada da noma zaman tattaunawa da al'ummomin da ba sa ga maciji da juna biyan haƙƙin ma'aikata da duba yiwuwar sake gina babban kasuwar jos da ta kone a shekarun baya Daga jihar Nasarawa ma gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura ya yi alkawarin inganta rayuwar jama'ar jihar ne a karo na biyu na mulkinsa. Wannan karni na shekara hudu zamu yi. Hankulan gwamnati zai tsaya ne akan duba yaya rayuwar talaka yake. Maganan wa'yansu aikace-aikace na fariya wannan ya kau. Me za mu yi mu rage cin rashawa da cin hanci. me za mu yi don mu tabbatar da yaranmu da suke yawace yawace ga sun ilimi ba aiki yaya za mu kirkiro da ayyukan da za su samu don su ma su sami kyakkyawan kwanciyar hankali abinda za mu sa kuma gadan gadan ba sanyin gwiwa shine gaggabta tabbatar da kwanciyar zaman lafiya a wannan ƙasa. Na kuma ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Sunana uh, Major General Isaku Ahmed Dikko retired. Shi General Buhari ya kuma taɓa mulki a ƙasar nan. A zaman shi na soja ya yi hurɗa da mutane iri-iri, ko kuma duk a zaman shi na soja bai nuna bambanci ba ko na ɗaya. Saboda haka na tabbata a shugabancin shi na farin kaya na tabbata ba abin da zai hana shi yin wannan. Abin da muke bukata kawai mu yi mishi addu'a mu roƙi Allah ya taimake shi yadda zai ci gaba da abin da demokradiyya ta ce a yi. Sunana Ayuba ti Gora. To, a Plato Simon Lalong gaskiya ba zai same shi da sauki ba domin abubuwa sun riga sun rincabe. Yau ma'aikata ba su aiki. An ba da kontra kontra ba gama biya ba. Mu addu'a mu nan shine Ubangiji cikin daukakarsa ya ba ma shugabanmu General Muhammadu Buhari hikima da sani da kuma yadda zai iya samu mana kudi domin ma'aikata su koma bakin aiki. ya zamana cewa kowanne ne a Najeriya ya ji daɗin rayuwarsa. Sunana Justina son. Abu ɗaya da na iya gani da musulmi da krista da su security da kowa kowa na smiling from the heart. Wurin da na gane cewa adoyin da kowa ya kira ga Allah shi. Allah ya ansa duwan mu. Allah ka taimake mutanen nan. Kar su je su karya ma mutane zuciya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.